al'amura sun tsaya cak bayan da kungiyar kwadago ta fara yajin aikin sai babu ta gani a najeriya gwamnatin tarayya ta shirya wani zama da shugabannin kungiyoyin ƙwadago domin shawo kan yajin aikin da suka tsunduma ana ci gaba da fuskantar karancin takardun kuɗi a wasu jihohin najeriya yayin da wasu bankuna suka kayyade kuɗin da za su dinga baiwa abokan hulɗarsu su 'yan bindiga sun kone gonakin kayan abinci ashirin tare da umartar manoma su biya naira miliyan talatin kowannen su sama da mutane 170 aka binne a harabar babban asibitin gaza bayan da ake ci gaba da fuskantar rashin wutar lantarki masu kallon mu assalamu alaikum yau talata talatin ga watan rabiu thani shekara ta alif da da da hudu arba'in biyar bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai kenan da sha hudu ga watan Nuwambar shekarar dubu biyu da da ashirin miladi miladiya farko kanin labaran kuka kalla yanzu kuwa sai ku gyara zama domin kallon cikakkun su da ma wasu labaran da ke tafe al'amura sun tsaya cak a najeriya biyo bayan yajin aikin da wato da ƙungiyoyin ƙwadago suka umarta a fara daga yau talata ƙungiyar ƙwadago ta nlc da tuc sun umarci mambobinsu da su fara yajin aiki daga yau har sai bukatunsu sun biya waɗanda suke nema daga ɓangaren gwamnati bankuna da ma'aikatan gwamnati da manyan likitoci sun ƙauracewa zuwa wurin aiki a yau domin mara wa ƙungiyar baya a dangane da yajin aikin. kamfanin mai na najeriya nnpc da ma'aikatan majalisar dokoki ta ƙasa ayyuka sun tsaya cak a wuraren har da sauran ma'aikatu a abuja domin biyayya ga umarnin ƙungiyoyin ƙungiyoyin sun lashe takobin samawa kansu mafita ta hanyar tilastawa gwamnati ƙara musu albashi da kuma wasu buƙatu bayan cire tallafin man fetur sanarwar tafiya yajin aikin ta zo ne daga jiya litinin ta bakin shugaban ƙungiyar tuc da ya yi magana a madadin ƙungiyoyin biyu kotun masana'antu dai ta dakatar da kungiyoyin daga tafiya yajin aikin sai dai kungiyoyin sun yi buris da umarnin kotun yajin aikin dai na sai babu ta gani kungiyoyin sun ce ba za su koma bakin aiki ba har sai gwamnati ta biya musu bukatunsu daga kowane mataki gwamnatin tarayyar najeriya ta shirya wani zama da kungiyoyin kwadago a kasar domin shawo kan yajin aikin da suka fara yau talata wata majiya da ke da kusanci da ministan kwadago a najeriya ta ce wato ta sanar da haka bayan da kungiyoyin suka fara yajin aiki na sai babu ta gani a yau talata festus osifo da ke zama shugaban kungiyar tuc ne bayyana wa manema labarai aniyar su ta tafiya yajin aikin a ranar litinin sai dai har zuwa yanzu babu wata sanarwa daga gwamnatin tarayya kan zaman da ta shirya yi da kungiyoyin a yau ƙungiyoyin dai sun ce za su wato ba za su koma bakin aiki ba har sai an cika musu dukkanin su kafin wannan mataki sai da 'yan sanda suka kama shugaban ƙungiyar kwadago joy a jairo a jihar imo ko da yake daga bisani sun musanta zargin anan ma gwamnatin tarayya na shirin dakatar da baiwa manyan gwamnati wato manyan jami'an gwamnati tsaro domin ba su kariya hukumar kula da aikin 'yan sanda a najeriya na duba tsarin da ake bi na zamani a duniya domin gyara aikin 'yan sanda a ƙasar wannan dai wani ƙoƙari ne da shugaban ƙasar ke yi domin farfaɗo da aikin da kuma ɗaga martabarsa karamar ministar harkokin 'yan sanda a najeriya hajiya iman sulaiman ita ce ta sanar da haka a wani taro da 'yan sanda suka shirya a abuja ta ce za a janye jami'an 'yan sandan ne daga manyan jami'an gwamnati domin aiwatar da dokar ta wato doka ta zamani tare da gogayya da kasashen duniya matakan da ake kokarin dauka na daga cikin kokarin kawo sauyi domin inganta tsaro a kasar sai dai ministar ta buƙaci a yi cikakken nazari kan cibiyoyin horaswa domin dacewa da tsarin aiwatar da sabbin dokokin. Al'umma a Najeriya na ci gaba da fuskantar karancin takardun kuɗi a hannunsu a 'yan kwanakin nan. Mutane da ke rayuwa a jihohin Kano, Kaduna, Adamawa, Katsina, Borno, Jigawa da Legas har ma da babban birnin tarayya Abuja na ci gaba da fuskantar karancin takardun kuɗi a hannunsu. Wani bincike da jaridar Daily Trust ta yi ta gano cewar bankuna a waɗannan jihohi sun ƙayyade kuɗaɗe da mutane za su iya fitarwa a injinan cirar kuɗi da aka fi sani da ATM. sai dai hakan ya shafi kasuwanci a jihohin wanda ya taba 'yan kasuwa musamman ma na ƙasa ana fargabar daina amfani da tsaffin takardun kuɗi na naira biyu biyar da kuma naira dubu ɗaya. bayan da kotu ta sanya wa'adin ƙarshen watan disamban shekarar da muke ciki a matsayin lokacin da za a daina amfani da su sai dai babban bankin najeriya cbn ya ce yana ƙoƙari matuƙa tare da haɗa kai da sauran rassansa na jihohi domin ganin an kawo ƙarshen matsalar a jihar Kano mutane sun bayyana yadda suke ji dangane da karancin takardun kuɗi a hannunsu. Eh gaskiya muna fuskantar matsala musamman ma in muka je neman kuɗi banki sai ka je banki a matsayinka na mai POS ka cike tela a ce dubu ashirin za a ba kowa musu. wanda wannan kuɗin bai fi ka ba mutum ɗaya shi ba gaskiya mun je banki wani lokacin ma sai su ce ba kuɗi wani lokacin kuma bai fi su ba da dubu goma zuwa sha biyar ba to kawo kuma a matsayin wanda zai dan rike kuɗin sai je so kaya shi ma muna dan fuskantar wannan matsala amma bangaren kuma saye da siyarwar mu gaskiya ba ma fuskantar wannan matsala alamun kamar abin da ya dan baro baya irin dan wahalar da aka sha a baya ga dukkan alamu kamar yana nema ya dawo magana ta gaskiya ni sana'a doya nake yi ana saya tun dai wancan da ya riga ya wuce ya wuce a gaskiya an dawo cinaki na kuɗi hannu ana yi a da dai aka yi cinakin transfer an sha wahala sosai ko ba haka ba akwai wanda za a yi transfer din ma kuɗin ya zo ya makale a zo a ce mana ko declare ko menene da sauransu su can da za a je siyo kaya galibi in ba da kash ka je musu ba wani cinikin ma kana kallo ba zai yiwu ba in ba da kash ka je ba sai dai nan mu bug dan yi dan lalibe lalibe mu dan har hada a dan abin da aka yi ciniki mu tafi musu da cash amma yanzu ana samun wayewar da su ma mune musu taransifa mu ba su amma dai ba kaman a ce kana da cash ba idan ba a manta ba an fara fuskantar karancin takardun kuɗi a najeriya tun bayan da wa'adin watanni uku da bankin cbn ya sanar domin sauya takardun kuɗi a lokacin shugaba muhammadu buhari masu kallon mu labarai kuke kallo za ku iya bibiyar mu a dukkanin kafofin sadarwar zamani a facebook youtube instagram tiktok duka a matashiya tv haka zalika kuna da damar bayyana ra'ayinku ko ba mu labarin abin da yake faruwa yankunanku yankunan ku ta hanyar kira kwaya ko da sako a kan lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida labarin zai dora bayan mun karɓi wannan sako sai ku dakace mu. madalla barkanmu da dawowa. Wasu da ake zargi 'yan bindiga ne sun kone wasu gonakin kayan abinci na masara da waken suya a jihar Neja. Sannan 'yan bindigan sun yi gargaɗi ga sauran manoma da su tabbatar sun biya naira miliyan talatin domin tseratar da gonakinsu daga matakin da suka ɗauka. Wani manomi a garin ya tabbatar wa da jaridar Daily Trust hakan ta wayar salula. An kone gonakin ne a Kwantagora da ke jihar Neja. manomin ya ce 'yan bindigan sun sanya musu biyan harajin naira miliyan talatin ko kuma su ɗauki mummunan mataki a kansu da gonakinsu manomin ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta duba halin da suke ciki domin tseratar da gonakin nasu ya ce zuwa yanzu dai sun kammala aikin gona baki ɗaya abinda ya rage gare su shine ɗaukar amfanin gona domin kaiwa gidajensu. su sai dai babu wata sanarwa a kan faruwa ko ɗaukar mataki daga hukumomin tsaro da na gwamnati har zuwa yanzu. jami'an tsaron sa kai waɗanda aka fi sani da bijilanti sun samu nasarar hallaka mutane hudu bayan da suka kai wani hari a jihar kebbi mutanen da ake zargi an kashe dai 'yan bindiga ne kuma lamarin ya faru a ƙauyen dan umaru da ke ƙaramar hukumar bena a jihar babban sakataren yada labaran gwamna a jihar ahmed idris shine ya bayyana haka a jiya ranar litinin a wata sanarwa da ya fitar ya ce 'yan sa kai sun samu nasarar kashe hudu daga cikin 'yan bindigan ne bayan da suka kammala kai wani hari a wani ƙauyen dan umaru da ke iyaka da karamar hukumar maru ta jihar zamfara sai dai wanda suka kai wa harin na ci gaba da karɓar kulawa a asibiti wadda dai bai ambaci sunan asibitin ba zuwa yanzu dai gawar wakin 'yan bindigan na ƙauyen ɗau umaru a jihar kebbi kamar yadda ke kunshi a sanarwar da babban sakataren yada labaran gwamnan ya fitar muhammad abu wato salmiya da ke zama daraktan babban asibitin gaza ya ce an binne gawar wakin mutane 179 ciki har da jarirai a harabar asibitin mutanen sun rasa rayuwarsu ne sakamakon hare-haren da sojin isra'ila ke ci gaba da kaiwa a gaza daraktan ya ce jarirai bakwai da wasu majinyata ashirin da tara na daga cikin waɗanda aka binne wanda adadinsu ya kai da da saba'in tara daraktan ya ce majinyatan sun mutu ne bayan da aka samu katsewar lantarki wanda hakan ya sanya wasu kayan aiki ba sa yin aiki a asibitin ko ajiya sai da wani babban likita a asibitin ya ce jariri na uku da ke wato da yake jinya ya rasa ransa daraktan asibitin ya ce an binne gawar gawarwakin ne a harabar asibitin kuma zuwa yanzu babu wutar lantarki a ciki rahotannin baya-bayan nan dai sun nuna yadda aka samu tashin bama-bamai da kuma ginin wato ganin wasu tankokin yakin isra'ila a kofar asibitin gaza to masu kallon mu da wannan labarin muka kawo ƙarshen labarin na wannan rana daidai wannan lokaci amma da abokanan aiki sunana Abubakar mutula ibrahim nake cewa sai an ku.